والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين السلام wa ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله يا الله يكاوم قوم شاهد قوات رمضان شكرا دبو daya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya bayan hijiran manzo Allah alaihi salatu wassalam ranar da ke daidai da bakwai ga watan Mayu, shekara dubu biyu da ashirin shekara ta miladiyya to kamar yadda muka sani wannan sura surat yunus wato tana karantar da matsaloli wanda yake suka tattaru game da ilimi na tauhidi wannan tauhid al ko al da kuma tauhidin rububiyya to yau muna aya ta sha uku me Allah ya ce walaƙad ahlakna al-quruna al lalle mun halaka al'ummomi masu yawa min qablikum kafin ku ya ahli makka domin lokacin da aka saukar da ayan nan annabi sallallahu alaihi wasallam yana makka ne sura ce mai kiya mutanen makka wato yana musu gargadin cewa fa su duba irin al'ummomin da aka halaka da suka karyata annabawansu lamma zalamu bi shirki lokacin da suka yi zalunci wato da shirki wa qad ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat alhali kuma manzanninsu sun zo musu da hujjoji bayyanannu addalalat wanda suke nuna ala sidqihim akan gaskiyan annabawan ku duba irin al'ummomin nan da aka halaka wa ma kanu li'minu duk da yake an zo musu da hujjoji bayyanannu mu'jizozi ga sunan wa ma kanu li'minu wasu kasance wanda za su imani ba atafin ala zalamu kadhalika ay kama ahlaknahum ula kama ahlakna ulaika kaman dai yanda muka halaka wa'annan najzi alƙawmal mujrimin haka nan muke sak wato muke sakamako ga mutane wanda suke masu laifi mujirmai su ne kafirai to saboda haka ku ga yadda muka halaka wa'anda manzanni sun zo musu da mu'jizozi amma suka ƙi imani sai Allah ya halaka su domin haka Allah ke saka wa duk mutane wanda suke mushrikai mujrimai nan wannan gargadi ne gare su cewa Allah zai iya halaka su thumma ja'alna ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون طيب تندى مكا وعنا الأمة متعني ديوا mun halaka ƙaumu nuh wa ashabul rasi wa thamud wa ad wa fir'aun wa ikhwanu a wa ashabul aikati wa ƙaumu tubba ga sunan al'ummomi mun halaka su ɗaya bayan ɗaya thumma ja'alnakum sannan muka zo muka sa ku ku ahli makka muka sa ku khala'ifa wato masu maye gurbin wa'ancan da aka halaka jam'i khalifa khalifa shine wanda zai maye gurbin wane shi sa ke kiran shugabanni na musulunci bayan annabi alaihi salatu salama ke kiran su khulafa domin annabi ya tafi su khalifa ne maimakon annabi wato to sai muka sa ku wanda za ku maye gudun wa'ancan fil a cikin kasa min ba'dihim bayan su bayan Allah ya halaka su linan zura kaifa ta'malun amma na sa ku ne don mu ga ya za ku aikata me za ku yi kuma da aka sa ku fiha a cikin wannan kasa wa hal ta'tabirun bihim shin za ku dauki darasi daga yadda muka halaka wa'ancan fa tusaddiqu rasulan rasulana muhammad sannan ku gaskata annabin mu shin za ku yi haka shine Allah ya aiko muku annabi wanda yake ba kwa shakkan gaskiyar shi kuma ya nuna muku mu'jizar da yake tabuwaye ku kuma mu'jiza annabi babba ta tafi kowace mu'jiza shine alkur'ani. wa idza tutla alaihim wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin bi qur'anin لقاء نات بقرآن غير هذا أو بدل قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم تو مزو الله صلى الله عليه وسلم يا زوم قريش يا زوم مسد معجزة معجزة نبا كمان قرآني وإذا تطلع عليهم آياتنا لو كنت أكيد كرن تامس آيوهم القرآني ونا القرآني بينات ظاهرات آيوهي غاسونا بيننو واتو غاسونا بينو a zahirinsu wannan hal wato ana karanta qur'ani da ayoyin shi ga sunan halin ga sunan bayyanannu qala alladhina la yarjuna liqa'ana wayannan da suke basa sa ba sa fatan ko ko ba tunanin su haɗu da mu la yakhafuna al ba sa tsoron ran da Allah zai tada su sai su ce i'tibi qur'anin ghayra hadha i'tibi qur'anin ghayri hadha ka zo muna da wani alqur'ani banda wannan da kake karantawa laisa fihi ta'ayibi alihatina ka zo da qur'anin da shi ba a sukan allolinmu ka zo da wani qur'ani amma dai ba wannan ba au baddilhu ko kai musanya ka zo eh, wato kai ka canja ka samu wani abu inda yake ana sukan alihatin mu ka cire wurin ka canja min tilqa'i nafsika ko au baddilhu min tilqa'i nafsika ko daga wurin ka kai wannan baddali wato kai musanya qalu hadha istihza'an wa sukhriya sun faɗi haka ne domin su izgili da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya zama abin dariya au qaluhu koko sun faɗe shi ala sabilit tajriba wal imtihan sun ce haka ne dan su gwada shi su yi mishi jarabawa hatta innahu law fa'ala zalik har in yayi haka dan sun matsa mishi alimu annahu kazzab sai su ce ah to ah mun matsa mishi ya canja ashe makaryaci ne fi qawlihi anna hadha alquran yunazzalu alayhi min indillah ya zama makaryaci cewa wannan Kur'ani daga wurin Allah ke inda wurin Allah ne ya za a yi kuma ya canja shi don mun matsa mishi qul lahum to annabi ka ce musu ma yakunu yan bagi bai cancanta gare ni bai kasancewa li gare ni an ubaddilahu min tilqa'i min qibali nafsi bai yiwuwa in canja shi daga wuri na daga wato <clears throat> cikin eh, da kaina in wato ma ban bin wani abu illa ma yuha ilayya ban bin wani abu sai abun da ni ma aka mun wahayi inni akhafu in asaita rabbi ni na jin tsoro fa in na saba wa ubangiji na bi tablidi da musanya shi ina tsoro in na musanya shi ina tsoron azaba yawmin azim azabar wani yini mai girma wato shine yawmin qiyama wato sun kokarin matsa mishi ya canja shi ya zo da wani daban ko ku cire wurin da ake su sukan gumakansu amma sauran sun yadda to manzo Allah ce bai yi ya canja shi domin shi ma wahayi aka mishi in attabi'u lama yuha ilayya ni ma ina bin abin da aka mun wahayi ne kuma ina tsoron in na saba wa Allah ne abin da kuke so ni ma ina tsoron wani azaba wata yini mai karfi wato daga wurin sheki wannan aya akwai usul a cikinta annabi ya ce ni ma qur'ani nake bi shi yasa malamai fuqaha irin su malik sai yasa qur'ani zahirin shi zahirul qur'an sai sa shi rariya rariya na tantance a hadisin mazan Allah sallallahu alaihi wasallam zahirul qur'an amma a fahimta irin tasu ba irin tawa da kai ba saboda kaka ce zan yi kamar su ba za ka iya ba domin daga baya wayansu sun ce a a a qur'ani masdar shari'a sunna hadisi masdar sauran masdar eh duk masadir ne amma akwai masdar fauka masdar akwai wanda ake kaddama annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aika ma'az yaman ya zama qadi yace da me zaka yi hukunci sai ya ce bi kitabillah to in baka samu ba littafin Allah sai ce fa bi sunnati rasulihi to in baka sama sunnan rasulullahi ba ya ce hidu ra'ayi wala aqul zan yi ijtihadi da kaina kuma bazan bazan damu ba sai annabi ce alhamdulillah alladhi waffaqa rasul rasulullahi lima yuhibbu Allah wa yarda Allah mun gode maka da ka ba manzon manzon Allah da shi ma manzo ne domin manzo ya aika shi zuwa wayansu mutane cewa ya dace da abin da ya kamata alkur'ani in ba a samu ba aje sunna in ba a samu ba sannan ayi ijtihadi ijtihadin nan ya kunshi abubuwa da yawa su qiyas istishab istihsan masalihul mursala duk cikin babin ijtihad ne so ijtihad shi ma abin nan ne juz'in fito da shari'a amma ijtihad bai kamata ya saba ma Qur'an ba bai kamata ya saba ma sunna thabita sahiha min annabi alayhi salatu wassalam ba haka ne tartibin su kitab sunna sannan ijtihad shine tartibin su ana tafiya ana tafiya sai aka canja wayan suka ce a'a kitab masdar sunna ma masdar mustaqilla zaman kanta take yi saboda haka za ta iya rusa wani magana na Qur'ani subhanallah au annabi sallallahu alaihi wasallam ce ban iya canja wannan qur'ani ban iya gyara shi ban iya da shedan ya kasa amfani da quraish a canja qur'anin domin laqad kitta tarkanu ilaihim shay'an qalila sun matsa mu annabi psychological pressure yana son su shiryu shi kenan yanzu shedan sai biyo to yansu gurbatattun malamai su ce ma wai in ka gwada in ka auna in ka auna hadisi da qur'ani wai kuskure ne ka auna hadisi da qur'ani kuskure ne kawai a ɗauki wannan a ɗauki wannan a ga yadda za a haɗa su sai ta ƙarerraki suka shigo ta hanyar hadisai domin qur'ani ne kaɗai Allah ya tsare la yatihil batil min bayni yadayhi wala min khalfihi kuma suka sama kansu mazhabinsu ga Kur'ani ga hadisan duk wanda suka inganta ko da ya saba ma Kur'ani za su yi amfani da shi su soke Kur'ani wannan hanyar Quraysh ne a canja saboda ka in shaidan bai samu ya canja ayoyin shi ba bai canja lafazin shi ba zahirat bayyinat gashi nan tutla alaihim ayatina bayyinat bayyananne ne Kur'ani yana da muhkamat eh yana da umum e amma hadisi ya zo yukhassis al'am maqbul domin ba soke sheke ba yi al-mutlaq maqbul domin ba soke sheke ba ƙara kamar an yi wanki ne a zo da ayon kuma ana guga gugan nan yana ƙara taimakawa wankin ne saboda kai na goge tufan da aka wanke ƙur'ani ya wanki hadisi ya zo ya guga mai kyau masha Allah ijma'i da ijtihadi a ya zo fetsa turare ka fito fes amma in ya zama abin da zai yi zai ka zo gugan kuma zai kone tufa tufan da aka wanke kuma an yi guga an saka wuta ya kone shi ka ce gyara kake yi ko ka zo da ishtihadi maimakon sa turare sai ka zo ka kawo kashi ka lafta mutane ka ce kuma gyara kake ba zai yi wa saboda haka tartibin ne a yi wanki a yi guga sannan a zo a sa tufa a sa turare shine wannan tartibin shari'a musulunci kuma shine malik ibn anas ya bi a kai ya tantance addini na gashin da muke suka tsara shi mutane sun bar wannan mazhab ina gaya musu ba wai wani wani ban da wani ta'assubi ko wanda ya sani ban da ta'assubi ko kaɗan amma in na fahimci abu to nan ne ta'assubi na yake fahimta bayan mun duba su an duba kowa akwai littattafai da aka wallafa masu yawa manya-manyan malamai tarjihi mazhab ahlul madina an sa'iril mazahib duk wani malami ya sani su duk shine wanda yake ya fi tsayuwa a kan sauran mazhab sauran mazhab mai bata su shine ne riwayat da'ifa mauhuma maudu'a makaluba munkar duka su zo su dauko shi suna ta aiki da shi suna tsoron mutane a shi to abun ya kai yanzu wayansu kuma ƙur'anin ba shi sai dai su amfani da shi tilawa don yaudarar mutane sunna su yi amfani da ita don yaudarar mutane amma sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ita kuma ta yi musu kaɗan sai sun kawo tasu duk wanda ya zo da wata ibada ba ɗauko ta daga annabi alaihi salatu salam da sanadi ingantacce zuwa gare shi wato ya yana nufi kenan annabi bai iya ba shi ya zo da wani malami ko wani salihi da ya fi annabi iyawa duk abin bai ƙur'ani bai sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma bai ijtihadin mu gabatan mu to wannan ba addinin musulunci ne. to ta haka ne aka ruɗe musane aka ɗora su akan abubuwa suka canja Ƙur'ani, suka kawo bidiyoyi cikin addinin musulunci domin duka bidi'a shine abin da yake ba a san shi ba a magabata a dunkule ba a san shi a magabata ba shine bid'a kuma wannan tuhuma ne wannan kuma canji ne daga Kur'ani. ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana gargadi yana hani kada ku maida kabari na masallaci kada ku da shi idi wurin da kuke ziyara duk inda kake kamar sallama zai iso mu amma yanzu musulmi sai gasu su sun dafe a kaburrukan waɗansu mutane ba ma banzo Allah ba alaihi salatu salam ba ma sahabbai ba radiyallahu anhum ba ma tabi'ai ba rahmatullahi alaihim mutanen da ba a san su ba qubab ga sunan cikin alamul islami mutane da dafe da kaburruka waye ce ku je kabari ku dafa waye ce ku je kabari ku nemi albarka me ba ku da quraish me ba da quraish da suke kiran salihai ba ku da bambanci saboda haka ba ku samu kafa ba a ƙur'ani ba ku samu a sunna sahiha ingantacciya ba ba ku samu a istihadin malaman magabata ba sai kuka ƙirƙiro naku tun da shi annabi ba za su yi ba to bari mu ga wata hanya da ta tafi shi ne aka karkatar da musulmai aka sa suna bota wani Allah saboda kuma na roƙon Allah ya ba mu ikon bin wannan littafi nashi da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma ijtihadin malaman mu da suka gabata wannan ijtihadin su shine mazahib mazahib salaf su ne wannan mazhabobi guda hudu da kuka gani Allah ya shirya da mu to قل لو شاء الله ما تلوته عليكم لقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون تو قل الله كتو منظن شي قل كجا مسو لو شاء الله ما تلوته عليكم ده الله يسود أبن karanta wannan Kur'ani a kanku ba wala adrakun bihi a alamakun kuma hakanan Allah da bai sanar da ku da shi ba da shi Allah na so da ban karanta muku shi ba kuma da Allah bai sanar da ku wannan littafin ba a'lamakum fi'lun madi wa fa'iluhu mustatir ya'udu ala Allah wato adrakum din fi'lul madi akwai fa'il huwa a ciki da miye mustatir shine Allah wal kaf maf'ulun bihi da Allah bai sanar da ku shi ba wala nafiyatun ita kuma wannan da yace wala wala adrakum la nafiya utifa ala ma qablaha akan walau sha Allahu wa fi qira'atin bilami jawab wata kira'a kuma da lam ta, jawab ne ba ta nahayi ba wala adrakum ya zama jawabin wa lauko lau ai La'a alamakun bihi ala lisani ghairi da kuma Allah na so ban karanta muku shi ba da Allah kuma zai sanar da ku a hannun wani ba ni ba ba Allah na so amma ya yi shatauri na amma da yana so da zai ba wani kun ga ka gaya musu haka da ina son wannan littafin da sai in sa wani ya karanta shi amma na zaɓe ka kai kai na zaɓa amma da ina so da na ba wani ashe zaɓen Allah ne ba a ba ne Allah ya zabi annabi tabi sallallahu alaihi wasallam ba ijibari la ijbarahu ahad shi ne ya zaɓe shi don abin da ya ga a gare shi kuma da son da yake mishi shi ya zaɓe shi amma Allah na da ikon kuma ya ba wani ba shi ba amma sai zaɓe shi domin akwai mamanci wanda yake tsammani a Allah bai da makawa dole ya bashi su ne masu gulu a cikin annabi sallallahu alaihi wasallam labistu umaran lalle makastu na zauna a cikin ku umaran shekaru masu yawa makastu fikum eh, sinina arba'in na yi shekara arba'in a cikin ku min ƙablihi kafin a fara mun wahayin wannan la'u la kun bi shay wayannan shekarun nan ba taɓa ce muku wani abu ba an yi mun wahayi ko na ce gawa Allah ya ce ban taɓa ba afala taqilun shi ba ku hankali kun san ni da aminci da gaskiya da kowa yana yaba shi bai taɓa cewa wani abu ba sai kawai bayan ya shekar arba'in kuma ya zo fara cewa Allah ya mai wahayi ga abin da yake faɗa kuma abin da yake faɗa ayatun bayyana ba ku iya ba ba mai iya fasaha shi innahu laysa min indi cewa ba ku hankali cewa ba wuri na bai ke wannan ayoyin qur'ani nan da kuke gani wannan ayoyin qur'ani nan da kuke gani an yi shi da fasaha da balaga da ya buwayi balarabe balarabe da ya san larabci in ya ji qur'anin nan sai ya ce lalle wannan ba maganan bashar ba ne ba maganan bashar ba ne abinda ma za ka gane sai ka zo na cikin larabawa ni kafin je egypt sannan na je saudi arabia muna ta karatu na hau da malam fa'ilo mafulo maf'ul wa mansub wa marfu wa kaza wa kaza wa kaza sai da muka na da na je na sauka egypt zan je karatu tun daga airport na ce wannan mutanen wani yare suke yi ne ba na hau da muke koya ba ne wani abu kamar eh, yaren buzaye gaba ɗaya magana makaluba ba fasaha da wuya ka fahimci mutum ya fahimce ka na ce to watakila dai barin ƙara gaban gani sai na ji wani malami yana bayani taha hussein ya ce taha hussein rajul fasih yana da fasaha ya ce wai me hujja yana da fasaha ya ce don ɗa hussein zai iya maka magana awa ɗaya da fasaha larabci bai saka aniya ba darijiya abun mamaki ne wai mutum ya suke baki ba larabe magana awa ɗaya larabci mai kyau ba tsintan kurakurai babu shi na koma saudi arabia wayannan badoman ya zo maka masha Allah da kyar zaka fahimci abin da yake fata da kyar sai na gane oh ashe qur'ani fushan nan da fasahan nan da muke gani cikin Kur'ani ashe wata mu'jiza ce amma in ka je laraba ba mu iya magana har yau da nake maka magana har yau babu larabin da ke da fasahan Kur'ani babu shi suna magana suna kuskure muzakkar ya mai da shi mu'annas ko wannan ko a kure magana kawai mutum ya ma magana bi sighat mu'annas yana da wahala wurin su har yau da muke muku magana babu balarabin da zai sake baki larabci kamar Kur'ani babu shi saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana kamar su kamar su yake magana da lahajat quraish da komai amma sai gashi farar daya ya zo da irin fasahar da wanda bai yiwa sai da wahayi ne na Allah kuma suka ji haka kuma suka gane cewa kai wannan ba mutum amma girman kai ya sa su suka ƙi bin annabi alaihi salati wassalam allah ya shirya da mu وما نظلم ممن azlam afala taqilun ko shin ba ku hankalta innahu laysa min indi shin ba ku ganin wannan qur'ani daga Allah yake ba ku hankali cewa na zauna cikin ku shekaru muna komai mu'amala da ku ban taba ce muku ga wani abu ba sai bayan na na manyanta na girma zan yi ƙarya saboda haka ku hankali in ka sa hankali zaka gane cewa gaskiya ne sai Allah ya ce tunda an ce mai qul ne faman azlamu ai la ahad babu wani mutumin da yafi zalunci azlam fi'l tafdil ba wanda yafi zalunci mimman iftara ala Allah kadhiba ga wanda ya kirkiro ƙarya ala Allah akan Allah bi an yaqulu kalaman wa yansibuhu ila Allah da yi wata magana kuma ya zo ya jingina shi zuwa ga annabi ma'ana anni lam aftari ala Allah kadhiban domin ba wanda fi zalunci akan wanda yau Allah ƙarya saboda ka ni ba Allah na yau ƙarya ba walam akzib alaihi kuma ban yi ma Allah ban yi ƙarya akan shi ba ban yi mai kirkiro ƙarya ba akan Allah kuma ban mishi ƙarya ba fi kauli da nake ce muku inna hazar qur'an min huwa wannan kur'ani daga wurin shi ban muku ƙarya ba domin wa ya fi zalunci da yawa Allah ƙarya na ɗaya Allah shi mallaki sammai da ƙasa kowa na shi ne bawan shi ne in na yi mishi karya nan take ubangiji zai aiko ni na gasken ya ce wannan makaryaci ne kamar yanzu ka je wata ƙasa ne ko da ƙasan nan ka ce kai ne president and commander in chief of nigerian armed forces to ba za ka kwana ba a gidanka domin akwai commander in chief of nigerian armed forces da gaske akwai shi ka je wani wuri ka ce kai ne president ɗin ƙasan ba za ka kwana ba za su kama ka domin akwai president na gaske domin duk akwai abu na gaske ba zai bari a amfani da sunan shi ana cuta ba to ya allah zai bari wani mutum ya fito ya ce daga wurin allah yake allah bai karyata shi ba ba zai yi ba Allah zai karyata shi shi yasa duk wanda ya kirarin wani abu ya jingina zuwa ga Allah sai wani ya zo ya bayyana shi bainal khala'iq cewa wannan makaryaci ne kuma ya zo da hujja ya nuna karyaci shi domin Allah ba zai yarda yana nan yana mulki ba wani dajjal ya zo ya batar da mutane suna batarwa ne ga wanda ke daman a zuciyarsu akwai cuta saboda haka bai wato duk wanda yawa ba wanda fi zalunci akan wanda ya Allah karya au zaba bi ayati ko ku ayoyin Allah suka zo ya karyata su kama kazzabtum bil qur'an kamar yadda ku quraish ko ka karyata da qur'ani antum ku fala ahada azlama minkum ba wanda ya fi ku zalunci bi takdhibikum bi hadha al qur'an domin kun karyata da wannan littafin qur'ani innahu lalle shi ai a sha'an la yuflihu la yas'adu al-mujrimun lalle fa masu laifi mujrimai ba sa cin nasara al na masu al-mukaththibuna bil qur'an ai al-mustahzi'una bihi duk masu ƙaryata qur'ani da kuma masu izgili da Kur'ani ba sa cin nasara innahu la yuflihul mujrimun mujrimai ba sa cin nasara nan nasara duniya da lahira ne in ce la yuflihu la yuflihu sahiru shi ma sahiri bai cin nasara ba wai maganar duniya duk ɗaya ne ba sa cin nasara duk mai sihiri sai Allah tona asirin shi makaryaci ne kamar yanzu da nake gani wani bawan Allah kirista ya ce duk nan fastocin nan da kuke zuwa kan talabiji kuna dukan mutane kuna cire musu aljannu kuna warkar da mm, gurgu kuna kaza yana kaza ya ce ban ji ɗaya a cikinku ya je gashin da aka killace masu covid wai ya je ya ce zai cire covid ba ban gani ko ɗaya a cikinku ba ce makareta kuna yaudaran mutane kun ga Allah ya fitar da ƙaryarsu covid-19 ta ƙaryata makaryata masu jingina abubuwa zuwa ga Allah ba kuma irin wanda bai wai an yi positive ba a ah, gashi mutum yana yana neman iska ya shaƙa ku je ku warkar da su mana cuta ta fito daga china ta zagaya duniya tana kashe mutane ba wani mutum ɗaya da ya zo ya ce yana da maganin ta zai warkar da ita banda makaryatan da suka ce na gane magani daman ai 90 cikin 100 suna warkewa da kansu ko ba sha magani ba saboda haka dan ka haɗo saye abubuwan ka ka ba mutu ya warke ba shine waye wannan yana aiki ba dama yana warkewa dama yana warkewa tis'in suna warkewa dama sai Allah ya bayyana kuma dukan da Allah ya daki musulmi ya daki arnan Allah ya kulle haram ya kulle madina ya kulle vatican ya kulle ko'ina domin an maida ibada riya ga abin da ya kamata a yi ba yi dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wata fitina za ta zo mafi alheri mutane za su yi addu'a ma Allah ba zai ansa ba dole mutane su zama da ikhlas cikin al'amarinsu wala yuflihul mujrimun duk mujrimai ba sa cin nasara gashi ne yanzu Allah ya nuna ya tona asirin dukkan mujrimai cuta ta addabe mu ba mafita duk inda ka nemi halli akwai matsala shi kuma cikin hallin an ci a killace mutane to ga bala'i kuma yunwa kai ka yi tsammani wanda ya kama coronavirus shine Allah Allah ya jaraba mu dukan mu tattalin arzikin ƙasa wani suna cewa wannan Corona nan ma ba za a san ta asirin ta ba sai nan gaba domin ta rusa tattalin arzikin ƙasa kaka na duniya kuma muna cikin shi shi yasa ke bada da shawara lokaci kowace hukuma da ta yi ƙoƙari masana'antu da ko gonaki a samu mutane zaɓaɓɓu a bas su su je su yi yin wannan aiki a musu tsarin da ba za su haɗu da juna ba domin kada ba sanar da wannan zai ɗauke ba a zo a tashi ba ma abincin ci ba abinci kuma komai tsada kuma kowa ya ga yadda kaya ke tsada duk inda ka billo duk inda ka billo akwai matsala ba abin da zai mayar da mu sai mu dawo mu yi imani na gaske mu yi ikhlasi na gaske mu bar shirki mu bauta wa Allah kuma yadda Allah yake so mu yi tadarru'i in mu yi tadarru'i Allah mai iya kwaranye mana wannan bala'i ne domin duk mujrimi ba yadda zai ci nasara sai Allah ya fito ya karyata shi ya nuna mishi eh, ijramin shi wa ya'buduna wa ya'buduna min دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل تنبئون الله بما يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون تو ما ليش أصل العبادة ita fa asalin bauta ya kunu min khawfi darrin aw darrin min al-ma'bud asalin bauta fa shine kana tsoron cuta daga wanda kake bautawa yusibul abid shi mai bauta yana tsoron wata cuta daga wanda yake bauta ta same shi illam ya'buduhu in bai bauta ya mishi ba aw bata hi fi naf'in minhu koko yana kwaɗayin wani amfani ya samu daga abin da yake bautawa wato bauta an an liƙa ta da wasu sharadi guda biyu ko dai neman wani amfani koko gudu daga wani sharri daga wanda kake bautawa koko su biyu in ka gana bauta ɗayan biyu ne neman amfani in ka gana bauta wani abu ne tsoron sharri shine Allah ya ce wal mushrikuna ya'buduna min dunillah wayanda suke hada wani da wani Allah da wani to suna bautawa wani abu wanda yake baicin Allah yani ghairuhu ma la yadurruhum illam ya'buduhu abinda bai cutar da su in ba su bauta mishi ba wala yanfa'uhum haka nan ba zai amfanar da su ba in abaduhu in sun bauta mishi wa humul asnam sune gumaka مع أنهم يعرفون أن الله هو الذي خلق يخلق الضر والنفع بدليل duk da yake sun san cewa fa Allah fa shike halitta cutarwa kuma shike halitta amfanarwa sun sani saboda haka suna bautawa wa da la yadurruhum bai cutar da su wala yanfa'uhum bai amfanar da su wa yaquluna anhum anha kuma suna cewa me suke cewa haula shufa'una inda Allah ai mu muna bauta musu ne domin wayannan su ne masu ceton mu a wurin Allah eh musu Allah shike komai to amma muna bauta musu ne don su cece mu wurin Allah qul qul lahum kace musu atunabbi'una Allah shin za ku ba Allah tukhbirunahu ku za ku ba Allah labarin bima la ya'lamu fis samawati wala fil ardh za ku ba Allah labarin abinda da bai sani ba wanda ke cikin samai wala fil ardu ko cikin ƙasa istifham inkari wannan a'a ba za ku ba Allah labarin abin da ke cikin samai da kasa ba duk bukatar ka kafin ma kai magana Allah ya santa saboda ka kawai yana son ka buɗe baki kai wannan tambayan domin ya nuna maka kaskancin ka ka buɗe baki ka tambaye shi shi yake so ya san abin da kake so amma sai ka faɗa kuma in ka tambayi wani Allah zai hushi baka san da shi ba sami'un alim qadir yana da kudura ya maka komai kuma sai ka yinka wani lallabe kana wani zazzagai in kai ba mujrimi ba me kake wani zazzagai kana neman wani shafi'i wai wai isar da kai ka zo kai tsaye ka tambaye ni wato ubangiji shine yace a tunabbi'una Allah billadhi ya'lamu ko wal ma'ana a tunabbi'una Allah ina ne al'inkar wal ma'ana a tunabbi'una Allah billadhi ya'lamuhu billadhi ya'lamuhu Allah shin za ku ba Allah labarin da abin nan da shi Allah ya sani wa idza lam ya'lam Allah shay'an to in Allah bai san wani abu istihala wujuda zalika to wannan abu ya zama wato mabuwa ya buwaye zama in Allah bai san wato ashe ya zama abin yana nan ma ya buwaya wannan abun zalika shay ya buwaya tunda bai san shi ba kuma komai Allah ya san komai kuma shali ta komai lannahu ta'ala domin Allah la ya'zubu an ilmi ba abin da zai kubce daga ilimin Allah shay'un wani abu koya yake wa zalika shay'un huwa shifa amma wannan abin da ake nufi nan ashay'in nan ana nufin ceto fa ma wannan ma din da take ciki ibaratun an shafa'a ana nufin shafa'a ne wato neman ceto wurin Allah ai law kanat li ahadin fi samawati wal ardi la'alimaha albari ta'ala da ya kasance wannan shafa'a tana hannun wani wanda ke cikin sammai da ƙasa da Allah ya san wannan wadda shafa'a ke hannun shi to shine za ku gaya ma Allah ku ce wai shufa'a una kuna neman daman ceto ne wurin su wayanna mutane subhana tsarki ya tabbata ga Allah tanzihan ana tsarkake Allah lahu an yakuna li ahadin shay'un la ya'rifuhu ya kasance wani yana da wani abu wanda shi ubangiji bai sani ba wa ta'ala amma yushrikun kuma Allah ya daukaka akan abin da suke hada tarayya da shi ma'ahu bil ya'i wa qura bit ta'i wani amma tushrikuna ko yushrikuna sun bayyana Allah ta'ala nan kuma sai Allah ya bayyana anna haza shirk wannan shirki au wannan nau'i minhu na shirki aridun wani abu ne wanda ya gito sabon abu ba a san shi ba la'anna tauhida domin shi kanshi tauhidi wal islam da miƙa wuya zuwa ga Allah millatu wato addini ne ijtamat alaihi nas dukkan mutane qatibatan gaba daya sun hadu akan cewa a miƙa wuya zuwa ga Allah wa inna shirka shi shirki wa furu'ihi da kuma rassan shirki jihalatun wani jahilci ne mai yawa ibtada'aha alguwa wawaye wanda suka kauce su suka kirkiro shi nan haula shifa'una inda Allah an ce suna bautawa abinda bai amfanar da su bai cutar da su wani abu suna bauta mishi in an tambaye su ce a shufa'a'una a muna yi ne su cece mu wurin Allah mun san ba sa amfanarwa kuma ba sa cutarwa muna so ne kawai su cece mu wurin Allah shine dalilin quraish mushirki, mushrika wanda Allah ya lafi lahum mujrimun halin wa'ansu musulmai ya lalace har gara wayannan quraish don suna da wani ɗan ɓangaren imani imanin cewa sun san cewa gumakan nan la yadurrunahum shay'an wala yanfa'unahum shay'a sun sani ba wani amfani me yasa suke bauta musu su dai suna so a isar da su a kai su fadar Allah suna kamun kafa da salihai da gumaka su kai su fadar Allah amma Allah ke komai sun yarda to amma yanzu fa musulmi ne malami ya rudar da mabiya a ce ga wasu salihai ga wasu salihai ku zo mu je kabarinsu mu kai ziyara mu nemi albarka neman albarka ai neman amfani ne gunki mutum cikin kabari yana amfanarwa da yana amfarwa na zai mutu ya zama kashi imanin cewa nan waliyai da salihan nan ko ahli ne ko ma wane ne cewa yana amfanarwa ka zama ƙasa da quraish ka zama ƙasa da quraish ka je wurin boka boka yana amfanarwa zai baka hana ka zama ƙasa da Ku fara quraish boka zai yi maka wani abu ya ce ka je ka kashe mutum mutum mutane nawa aka kama da kanuka an yanyanka su ba daɗe ba nan kusa da gidanmu muka ga gawa an yarda ita gawar yaro an yanke shi kuma ba ɗigon jini ma'ana a gida ne aka yanka shi aka wanke shi aka zo aka yi muna daga gawa gawan yaro an yanke wuyan shi duk wanda imani boka ko aljani ko mawaye yana bakawa yana amfanar da kai ko yana ka bauta mishi domin ba mai amfanarwa ba mai eh, cutarwa sai Allah shi kadai shi yasa Allah ke ba su hujja shi yasa Allah ke ba su hujja قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا ذاك بوتا وني الله وندي كي لا يملك لكم ضر ولا نفع bai mallake cuce ba? bai mallaki domin in ka je gaban Allah ranar tashin kiyama ka ce eh ya Allah wani wani ya zai iya cutar da ni ko zai iya bani amfani in ka je wurin Allah da wannan hujja hujja ce wurin Allah domin Allah ya ba mu hujjan cewa to ya za ku bauta wa abin da bai cutar da kai bai baka amfani ya za ka bauta mishi ashe inda ana suna yi inda suna yi da gaske to da za zama hujja wurin Allah to mutane nawa ne musulmai wanda mi kawai shiga Allah cewa ba mai cutarwa ba mai amfanarwa sai Allah shi kadai ba mai kwarin ya cuta sai Allah shi kadai mutane nawa ne masu wannan imani daga wannan maganan ka duba malaminka da kake karatu wurin shi yana mai da kai ne wurin Allah ko yana mai da kai wurin salihai da waliyai da kutub abdal ko wurin Allah kai mai ji kada ka rudu wallahi ran tashin kiyama istabara alladhina tubi'u min alladhina taba'u wa al'azab wa taqatta'at bihim al'asbab ranar tashin kiyama wallahi duk wanda tusa ka zubin wani wallahi ran tashin kiyama bayan ruwan shi gudu zai baka an baka da gumaka da an baka da kaburruka su ma salihan suna gudu in salihai ne kada ka yadda ka je kabarin mutum kana roƙon shi wani abu in ka je kabari ka roƙan ma mamacin domin mai rai yana da falala akan mamaci mai rai yana da falala akan mamaci shi yasa kowa yana son masu rai sun kamai addu'a in ya mutu a gaban mu shugaban annabi sallallahu alaihi wasallam yana so mu yi kamishi addu'a bayan ya kaura mu yi kamishi salati to waye bai bukatan addu'a in ya mutu amma mutane sun so sun halaka kansu maimakon a zuwa muku addu'a kun ɗora mutane kan barna sai ana zuwa ana neman abin da ba ku mallaka ba ku kanku ba ku mallaka kanku ba ku mallaka ma yan uwanku ba Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu sahabin annabi ahlul janna ya so ya zama shugaban al'umma amma bai samu ba al-Hussein ya so ya zama bai samu ba to yau in ka je Karbala ko Najaf kabarin shi shi kan shi a matsalar shi ta shi ya kasa samu shi ne kuma a lahira zai iya maka wani abu duniya kasa shi ne a lahira zai maka ya aka karkatar da mutane musulmai wa'yansu musulmai an mai da su adina mafi kasan mashirkai eh, na na na domin su sun san duk guma gumaka ba su amfanarwa amma wai kai yau ga wai mutum a cikin kabari wai zai baka zai hana ka mace ta je tana neman 'ya'ya a wurin kabari wai waliyi masu zuwa wurin boka yana neman mulki boka zai ba shi mulki yanke mutane kana da musibar mutane kana da musibar shirki wannan kai ina za ka samu rahama Allah shi sa duk wani a cikin ku wanda ya san akwai wani mushriki mai sihiri don mutanen kuwa sun sani tsoronsu suke ji kakwadi ji tsoronsu ku kama su ku kai tsoron hukuma allah ya ji kan wannan eh, abubakar rimi wani labari aka bani game da shi ya farin min ciki allah ya sa ya zama mishi shafa a wurin allah bawon allah nan an ba shi minista wani ke ba labari yana makka wanda ke kusa da shi an ba shi minista bayan <clears throat> cikin wasu gwamnati da aka aka ba shi minista a ministrin da ya je sai aka ce akwai wani director minista nawa ne zai zo ya tafi kowa ba mai iya taba shi daman da ka zo minista wa'annan yan ma'aikata na su ce a ah, wani wani mr kaza mr kaza kai don touch him wona jujuman menene menene ya ce me jujuman take me to his office ya je aka ce sa kafa ban kaɗi ƙofar tashi you are sacked na kore ka kai wallahi ya burge ni kwarai da gaske Allah gafarta mishi Allah gafarta mishi duk da kusan wani yana sihiri kuka san wani yana yanka kai kakku ku ji tsoron shi ku damƙo shi ku damƙo shi ku kai shi wurin hukuma abin da zai yi muku ga suna an sha kamawa wani gida ibadin aka je aka kakama su gashi na kasusuwan mutane mutane an bubbune ga abin da suka iya to jin tsoron mai sihiri jin tsoron cewa zai cuce ka ko zai baka wani abu wannan ma kafirci ne kafirci ne ka yadda wanda ya koya maka shi ma kafiri ne shi yasa Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce haddin mai sihiri a fille mishi kai ba wani bace wanda suke suna nan an san su kakka ji tsoronsu ku damke shi da ƙasar musulmi shi da wani abu zan ce ku da shi jin tsoronsu ma jin tsoronsu kafirci ne saboda haka ina muke? za a tashi aya? ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون تو sai Allah ya da al'umman mutane dukansu ana haihuwarsu ne alal hanafiya akan fitra duk wanda aka haife shi kullu mauludin yuladu ala fitra فأبواه يحودانه وينصرانه ويمجسانه uwayen shi ke koya mai addini su karkatar da shi uwayen shi daga baya kuma bi'ar shi daga baya kuma abokan shi daga baya kuma malaman da yake ya yadda da su sai su karkatar da shi daga hanafiya daga fitrar da Allah ya duk mutum in Allah ya fi shi wa ma kana nas mutane ba kasance ba al'arab da sauran mutane illa ummatan wahida sai al'umma ce daya ala dinin wahid addini daya wahul islam shine addini milladun ibrahim tun daga annabi ibrahim ila amr ibn luhay amr bin luhai inna alladhi kana awwala man bahara al bahair wa sayyab al sawa'ib aw almurad bin nas ammatan ba wai kawai dukkan mutane kanu ala dinil islam milladun adam ila nuh ayana duk ta dauka laraba sun kasance domin zuriya hadde ta quraish wannan gidan nan ka'aban nan da quraish suka mamaye zuriya annabi isma'il ce wannan gida annabi ibrahim da isma'il suka gina shi wa iz yarfa'u ibrahim alqawa'id min albayt wa isma'il su suka gina shi annabawa kuma dan bautar Allah to ya aika gidan da aka aje dan bauta Allah dan tauhidi ana tafiya ana tafiya ana tafiya yaushe ya zo ya karkace ga goma kat wajen 300 da wani abu ta yaya wani shaitani ne sunan sha'amur bin luhai shi ya zo ya karkata su daga bautawa Allah shi kaɗai ya karkata su zuwa bautawa gumaka saboda kalaraba sun kasance akan addini na gaske sai ga wani shaidani ya zo ya karkata su domin wasu salihai ne cikinsu suka mutu sai ce ah, to ai tunda muna da laifi muna akwai masu um, bugag masu cin kayan uh, karuwanci da giya da caca da abubuwa da duwayen abubuwa ba su da kyau to kuma ba za mu iya kusantan Allah da irin wa'ina laifi ba ga salihan nan da suka mutu daman suna sassaka surorinsu sai aka sa su mu nemi ceto wurinsu ta hanyarsu zuwa wurin Allah ya karkatar da su in kuma an ɗauka mutane ne eh, tun adam domin adam akan addini yake mutane ba su sai da annabi nuh ya zo har zuwa nuh mutane kan addini ɗaya ne to daga baya ne fa sai suka samu saɓani biyan sabata ba'dhum wa biyan sabata ba'dhum wa kafara wani suka samu tabbaci suka tsaya kan gaskiya kan tauhidi wani kuma suka kafirta walaula kalimatun sabaqat min rabbika ba da ban wata kalima ba da ta riga ta ta wato ta ta gushe ta wuce min ka da ubangiji ka bi ta ta'khiril jazai domin Allah ya alkawalin cewa ba zai yi sakamako a duniya ba ila yawmil qiyama sai ranar tashin kiyama alkawalin nan da Allah ya yi ba da ban shi ba la qudiya bainahum ai annasu duniya da Allah ya musu sakamako a duniya in kai kafiri ka da sai nan gaba Allah ya baka sakamakon ka fi ma fihi yakhtalifun a cikin abubuwan da suke sabani tsakanin shi min addini wa bit ta'dhibil kafirin a cikin addini da kuma azab ta kafuri. ba da ban wannan kalmar Allah ba to lalle Allah da ya yanke hukunci nan take za ce eh wannan ne musuluncin wannan ne kafircin wannan ne tauhidin ne wannan ne shirki to amma Allah ya yi jinkiri ne domin ranar da zai zai mutane sabi a cikin abin da ya kasance suna sabani. of sale kenan eh, eh point of sale point of sale suke kasuwanci a shi idan na da kuɗi ba zai je wanki ba ba zai je cire a ba bai zo masu pos din sai a cire masa sa da katin shi sannan kuma sai a ba su misali za a cire mutum yana bukatar dubu biyar haka su kuma sai su ce da cire kaman 100 ko 200 sakamakon aikin da suka yi wannan misali ne mutum yana da cek. yana da cek dubu a ce dubu daya cek. Mm. yana wurin da ba zai iya zuwa banki ba don wani abu ya shagalta shi eh. sai ce ma wani zo in aike ka ah. in go cek in na je bankin nan mm. ka ɗauko min dubu ɗaya sai wani ne ya ce ba aiki zan maka ba ne eh, to zan ɗauki ɗari biyu a ciki eh. sai mutumin ya ce ɗauke to ka ɗauko dubu ɗaya ka ɗauki ɗari biyu ka kawo min nawa ɗari takwas ɗari takwas me hmm. laifi a ciki eh, a wannan na cek kenan e wannan na cek kenan a'a oh, ai shi ne duka oh, POS din nan cek ne domin mai POS shine zai je bankin ya ɗauko maka kuɗin ya baka amma zai ɗauko maka ba shi bai da aiki duk wannan kayan da wutan shi da zaman da yake yi a banza ai kana biyan shi ne ya ɗauko ma kuɗin ya ɗauki nashi rabo shi yasa na yi da cek don a gane haka ne <laughs> so babu laifi kenan wannan ya halatta a yi ya halatta mana sosai domin aiki yake sabis yake biya haka ne eh. wannan yana tambaya kan hukuncin aiki a kamfanin taba kamfanin taba ya hukunci mutum ya aiki a kamfanin taba taba an yi itifaki musulmai da wanda ba musulmai ba cewa tana cutarwa kuma wa hairi muhimmin khabaiz. duk abin da ke khabith mai cutarwa haram ne saboda ka bi halatta mutum ya aiki a wurin taba domin cutarwa da gida Allah saka da mm. sai wannan abin da ke faruwa ne kowane lokaci muna yawan samun wannan tambayoyi kusan ya kai kusan guda biyar ma da aka kawo eh. wato matsala ce wannan mata suke yi yanzu a watan azumi da suke yi shine sukan sha magani tablet wai ya dauke musu haila da ba su yi haila ba kwata-kwata har azumi ya wuce saboda ba su sha su biya azumi daga baya ya hukuncin irin wannan to abinda malamai suka ce duk mace da ta sha wani magani ya tsayar da hailarta domin ta yi wata ibada shin azumi ne ko hajji ko umra kuma maganin ya tsayar da al'adar to wannan azumin da wannan umran da hajji ya yi amma duka malaman suka ce ba su ba ta shawara ta yi haka domin mai musulunci ya yi tanadin haila in mace na haila a ramadan ta ajiye azumi da sallah har sai ramadan ya ƙare ta rama su lokacin da take rama su ko a wani wata ne tana da ladan ramadan din nan domin allah ne ba ta uzuri saboda ka mena wahalar da kai ka sha maganin da zai iya cutar da ke nan gaba in hajji da umra ne ki yi komai abin da alhaji yake ko mai umra banda tsawafi in kin tsarki sai ki tsawafi tunda akwai badal matsalan addinin musulunci bai hana wani abu sai ya baka kofan yin wani abu in baka iya yin alwala da ruwa don rashin ruwa ko don rashin lafiya to an ce ka yi taimama in baka iya sallah tsaye ka yi a zaune in baka yi a zaune ka yi a kwance komai musulunci in ba ku iya zuwa masallaci ku yi sallan juma'a jami'a a masallaci ku yi a zahar a gida musulunci yana da badal to in akwai badal ba a son mutum ya kallafa ma kanshi ya kallafa ma kanshi abinda yake Allah bai kallafa mishi ba wannan addini mai sauki ne saboda haka matan nan ana ba su shawara su bar shan wannan magani dan ibada Allah bai bukatan ki canja ɗabi'a ki dan ibada shi ba dai Allah kike so ya karama ba to baya son wannan haka abin da yake so ki bi ɗabi'a ki in jini ya zo miki ki ajiye azumi da sallah in kika yi tsarki sai ki azumi amma sallah an yafe miki har abada Allah saka da alheri sai a ƙarshe wannan yana cewa hukuncin wanda ya manta da karatun fatiha a sallah wanda ya a cikin raka ya gama har ya gama sallah ma sai tuna cewa a ah, ai kuta raka da ma bai karatun fatiha ba in bai nisa ba sai sake kabbara ya ɗauko ta raka'a sane diya domin wancan raka'a mulga an soke ta duk raka'a da yake wani farilla cikin sallah babu hmm. wannan raka'an sai an sake ta in ya fita bai yi nisa ba sai kara kabbara in ya yi nisa kuma batalat salatu shi ke sai Allah da sallu ala nabi akwai mata iya da aka ne da ita asibiti muna fatan a addu'a Allah ya bada nasara kafin mu yi addu'a Allah ta'ala akwai wani bawan Allah alhaji ahmad rabiu kwa ya kawo jiya da yamma ya kawo mana zakka a gida ah, dubu hamsin dubu ashirin da biyar na marayu dubu ashirin da biyar namu na masallaci saboda haka ga na marayu din ah, mun abin nan a kirga shi eh, in sun cika to shi kenan allah ya saka mishi da alkhairi sa'annan kuma akwai mara lafiya kamar yadda kuka ji a iyalin dan yan fika alhaji tukurmamu wanda aka yi ta indiya aka yi mata aiki wajen ta zauna wajen wata hudu a can to yanzu an sake mai da ita abuja domin cekin muna roƙon allah ya ba ta lafiya da shauran marasa lafiya da muke da su allah ya ba su lafiya inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارحم محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Allah muna roƙonka ka kare mana imaninmu daga dukkan abin da zai kawatar da mu dukkan imani na gaskiya. Allah ka tsare mana addininmu Allah ka tsare mana zuriyarmu Allah ka tsare mana ƙasarmu Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya dukkan fitintunu dukkan bijiro ƙasar nan muna roƙon Allah maɗaukin sarki kawar da shi eh, damuna har yanzu dai bata kan kama ba muna roƙon Allah maɗaukin sarki ya ba mu ruwa mai albarka Allah ya ba da dama masu noma manoma su yi noma domin al'umma su samu abinci muna roƙon Allah ya karkato da zukatan masu hannu da suni domin su taimaka wa 'yan da ba su da shi jama'a har yanzu mutane suna da bukatan abinci ka sai abinci a taimaka mutane babu shakka wannan ba karamin jihadi ba ne ba karamin kuma taimako ba ne ya hayu ya qayyum bi rahmatika na aslilana shu'unana kulla hawa la takilna ila anfusina darfata ain ربنا لا ba da بعد إذ na وهب لنا ka rahmatan in na kan الوهاب ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المسلمين الحمد لله رب العالمين